بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل تو وانا اتكما سورة سورة الفيل مكية مكة السوكة هي خمس آيات آيو يبيت تبين اتناءه تعالى بهبز الحرم الشريف تنامون وألا yana kula da tsarewar hurumin makka kun gane yanzu hurumin makka da na madina gaba dai ah, wa ihilaki man ara da hu bi su'in duk wanda kuma yanda shi hurumin makka da cuta to Allah zai halaka shi eh, wa ihilaki. wa ihlakihi man arada ya tani bi hirzi. wa ya tani bi ihlaki man ihlakihi man aradahu bi su'in duk wanda ya niyyar wato cuta ga hurumin makka to Allah zai halaka shi fa qatalahum sharra qatlin wadannan na farko wato kenan ashabul fil wadannan za ta fi Allah ya halaka su ya kashe su sharrin kashe kamar yadda zai zai bayani bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka kai abokin magana baka yi mamaki ba baka gani ba kaifa ala rabbuka kai fa'ala rabbuka bi ashabil fil yadda ubangijin ka aikata ga mutanen giwa wato adadul fiyala wato kenan giwaye talata ashar wato su adadin su goma sha uku ne akabaru ha yusamma mahmudan babban giwa wanda a cike suna ne mahmud wa wahadaha li ru'usil aya yace abin nan maimakon yace kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fiyala sai an kace bi ashabil fil domin tsarin waƙa abin nan aya tafi daidai wa ha kuma abraha malikul yaman wato abraha sarkin yaman shine masu ita da shi da yakin sa shine sojojinsa sa jeshihu bana fi sana asalin yin wannan asalin da yasa ya hito don ya rushe abin nan ya a yi mai ya taso zuwa makka don ya yi ciki wato sai gina wato ɗaki yayi na ibada cikin garin sana'a sana'a al-yaman wato shine babban gari na mutanen yaman larabawa ne wato ya aikata kanisatan wato abin nan yayi eh, abin nan church domin kristawa ne li sirifa ila halakul jaja a makka domin ya dauke abin nan masu haji daga makka ya mashe su yaman fa ahadatha rajulun min kinana shiha sai wani mutum daga cikin eh, abin mutanen makka bani kinana wato kenan cikin quraishawa sai ya tafi yayi kashi ciki wala ta qiblata ya ɗebi kashi na bai shafa mal kibla don wala kanta bi adaratin ihtiqaran biya wato don ya wala kanta fa halafa abraha la yahdiman alkaba abraha wanda yayi wannan gini shi kuma da yayi hushi sai ya ce wallahi sai ya tafi ya rushe ka'aba fa ja'a makkata bi jayshi sai yayi shiri ya taso zuwa makka da yakin sa ala afyal bisa ga giwaye Eh, muqaddamuha mahmud babban giwa wanda aka gaba shine mahmud fa na tawajjahu li harimil kaaba lokacin da sun ka fuskanta ga rushewar kaaba sallallahu alaihim ma qasahu sai Allah ya aiko musu eh, musiba wadda yake ya bamu labari ciki wadda su gata nan fi kaulihi ta'ala alam yaj'al kaidahum fi tadlil ka karanta shi ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل الله بيسان يمغن يدبار سبا دسون كي نير روش كعبة بيسن يوانن مغن يدبار سبا في تدليل cikin بطا أي خسار cikin خسار wa halakin da halaka Allah bai haka nan ba yayi ci وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا الله أيكو موسى أمصاي أبابيل جماعة جماعة جماعات قيل لا واحد له أبابيل بيد غدا جمعي نكوي كما أساتير asati da da Hausa akwai tatsuniya guda amma Larabaci abin ana cewa ustura ko kuma asatir wakila wahidatu abbu aw ibdi ka ajul wa mifta wa miskin wato tatsuniyoyi wato kenan Allah ya halaka su ya maishe su kamar abin nan tatsuniyoyi ko Allah ya aiko tsuntsaye akan su jama'a jama'a tarmihim bi hijaratin tarmihim bi hijaratin min sijji wadannan tsuntsaye da an ka aiko su sun an ka aiko su da duwatsu na bam na wannan kira Allah ba na kira mutane ba tarmihin bi jaratin tsuntsayen nan suna jihar wannan abraha da shi da duwatsunsa da duwatsu min sijil wato na yunku inu madbu wato yunku wanda an ka dafa wato an kama shi bam faja'alahum faja'alahum ka'asfin makul faja'alahum ka'asfin makul sai Allah ya sanya su su abraha da shi da mutanansa kamar ganye makulu wanda an ka canye kamar an ɗebe an ɗebe hatsi an an tattake abin nan karmami ai ka warke zari'in kamar ganyen shuka aka lahu dabu wanda yake dabbobi sun canye wa dasar sun ka tattake wa abin sun ka kare shi ai ahlakahum Allah ta'ala Allah ya halaka su kullu wahidatin bi hajari kullu wahidin bi hajari kowane mutum an aiko masa da dutsen sa maktubun alaihi ismuhu an rubuta sunan shi akan akan dutsen wa huwa akbar min al adasa shi dutsin wato ya fi girma daga abin nan kun san kwarakwarar gujiya wa asgar min abin nan himmas himmasa ya kasa abin nan ya kasa himmasa kun san himmasa ita ma ko eh, ya al baida wato shi abin nan bomb din da an ka sako musu sai ya abin nan ya kone kwalkwalin da an ga mutum wa rajul ya kone mutumin wal fil ya kone giwar wai sun lalban ka ne faɗa ƙasa ya wuce wa kana haza amu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama qablahu bi 50 yawman kuma an yi wannan gabanin haihuwar annabi da kwana 50 kun gane eh, bayan haka nan da kwana 50 sai aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam to abin nan ga a qultu abin da ni gani ciki famata lamma na suratul fil abinda wannan sura ta kunsa wa ma waqa ba da hada abin da ya auku bayanta yadullu ala annahu la yartafi'u al-majma'u insani illa biddini wannan ya nuna duk yadda mutane sun ka taru sun kai yawa to darajar su ba su ɗaukaka sai da addini wa ma tawahul imanu sai kuma da imani na kware ko kana addini in ba kai komo ga addini ga imani na kware ba aikin banza ne fal arab mastata'u an yamna'u asabal fil kuɗi ba a wannan lokaci larabawa suna kewaye da ka'aba suna girmama ta kuma wato abin hurmi ba wanda yake dan me bi qazdi takharibil ka'aba sun taho da niyyar rushe ka'aba al musharrafa wanda yake tana da daraja wurin su allati hiya faharun wanda yake da ita suke alfahari wa har mujaddin ita kuma ita ce hurumin kakansu ibrahim alaihi salam amma suna gani wannan ya taho har ya shigo cikin hurumi ashe kuma kenan wannan ya nuna in babu addini hankulan mutane bai haduwa kowa bai damu ba thumma ba'da al-arba'in sana sannan bayan haka nan da shekara arba'in latin nabi sallallahu alaihi wasallama wato an yi wannan uh, abin nan an kashe mutanen giwa an kai kwana uh, abin nan hamsin an kai ta annabi bayan haifa annabi an kai kwana shekara arba'in Ba bada yad'uhum ila ilallahi. Allah ya yi abin annabi ya shiga yana kiran su ya fara yana kiran su zuwa ga Allah wai allimun shi na karantar da su fi salati asharata sana cikin shekara goma sha uku yana karantar da su tauhidi summa hajar al madina amudanti mudan wara bayan haka nan sannan ya hijira zuwa madina wato abin nan fa jama'a kalmatul arab a can ya tara da kalmar larabawa duka alal islam ga musulunci fi khilal ashar cikin lokacin shekara abin nan goma shekara goma sha uku na farko tauhidi ɗaya ke karantar da mutane shekara goma na biyu wato abin nan hukunce hukunce wanda yake za a haɗa mutane kenan falta haka bin rafiq ala bayan kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawar Allah ya kai shi abin nan ga jama'a madaukakiya summa galabatil arab aw al ummat al islamiyya sannan laraba ko ko al umma ta musulunci wannan dauki wannan aqida wanda ya karantar da mutane sun ka rinjaye al'alama kullahu duniya duka sun ka kai iyakar hindu na gaba sun ka kai iyakar uh, abin nan uh, andalus yamma fi khilali na hawa nisu karnin cikin wato rabin karni rabin karni shekara hamsin cikin shekara hamsin sun ka canyi duniya kun gani waɗanda an ka shigo kamar yanzu wani ya shigo nan ya ya yi wani uh, ya hita ba mu taɓa shi ba <laughs> yanzu ya rushe hubbar ya abin ba wanda ya taɓa shi Kuɗi yana yiwa to uhu, tabaraka wa ta'ala don haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala an ya ruddana ila ma kana alaihi aslafuna ya da mu zuwa ga abinda wato mu wato musulmi waɗanda na gabata suke radiyallahu anhu kun gane to ci gaba saboda haka in muna son ɗaukaka mu yi addini ko mu koye shi mu yi aiki da shi kamar yadda yake. Akar wato wannan ya nuna mana kenan addinin su wa kamar wancan da ya gina wannan abraham da ya gina wannan soma eh. kanisa kai eh. har wani ya shiga kashi a ciki ko ya shafa abin da su hmm. sanadin haka ne har ya kawo wani ya kawo wannan yazo zai musa kaba eh. to wannan ya nuna kenan mu kar mu taba nasu dan kar su taba damu kenan eh wannan abin nan ba ci an kai ka walakanta abin nan ba kai dai ka tsare na kuma kai kai wa'azi da kyawu kun gani ku dibe da tura sun ka taho nan waɗannan taho ma ba ko masu ilimi ba ko masu abin yan kasuwa ne kuma mutane mu sun ka sun ka ja suka koya musu aikin soja da shi sun ka ci kasar nan hmm? eh, yanzu shi na yiwa bai yiwa yanzu da mun bi addinin tun sannan ba zai yi ba don wato ba mai mulkin ka sai wanda yake yana ma dokoki kana bi matuƙa kana da dokokin na dokokin ka na musulunci wanda yake son hina shi yana yi wa in ka sani abin nan ka bar su ka koma ganin shi Allah ya shirya da mu ta wace gaba بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف سورة قريش مكية أو مدنية هي أربع آيات واتو آيوي هدني فيها فضل لقريش تكي يانون وتدرجة لقريشاوان wa an umar an ruwaito daga umar annahu qara'aha fi eh, fi rak'ati thaniya min al-maghrib ya karanta ta wato ga raka'a ta biyu ga sallar maghriba wa qara'a fil ula bi surati watti galibi yakan yi haka nan bismillahir rahmanir rahim wato kenan wannan yana nuna wa darajar su saboda ni saboda surar da ta gabata a aili ila fi quraish Allah ya halakar da mutanen giwa don me don abinda qurayshawa suka saba yi kun gane kila muta'alliqun bima fi surati qablaha min qawlihi ka asfin ma'kul ya sanya su kamar abin nan karmamin da anka canye don me don abinda da quraishawa suka saba ya ci gaba zama hashari wa hadha bi manzilati talmin fi shi'ri kamar galibi ga waka mawaka shi zan cikin baiti na na farko magana ba ta cika ba sai cikin ta biyu shine talmin wa huwa an yata'allaqa ma'an albayti bil ladhi qablahu ta'allukan la tasihhu eh, la illa bihi isharata ila anna fadala quraish murtabitun bil baytil haram wato Allah yayi wannan ya halaka mutanen jiwa don ya nuna darajar da an ga quraishawa to ta wannan abin nan ne ta wannan ɗaki ne saboda tsaron wannan ɗaki ne don haka an ka ba su wannan daraja to ila fi abinda sun saba wasu wato kenan saboda abinda sun ka saba da shi ne shi rihi da tashita wa sai tafiya ta lokacin dari zuwa yaman lokacin dari abinda su sau abinda za su ci wa rihi ta sai sannan da tafiya lokacin bazara ila sham zuwa ga sham fi kulli anin ga koce shekara yasta'inu na bi rihi da tayin litijarati suna amfani da tahiyan nan biyu da suke yi don fatauci alal maqam bi maka don suna cikin maka domin maka ba yiwa a yi ba a iya noma ciki saboda haka sai sun tafi yaman sun sawo kuma abin nan su tafi abin nan sham su sawo abin da za su ci li khidmatil bait don su samu zama su abin nan su yi hidimar daki allazi huwa faharun wanda shine alfaharin su wa hum waladun nadar ibn kanana wadanda ake ce ma quraish ya'yan nadar ibn kanana har zuwa ga abin ibrahim alaihi salam kun gane فليعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت to tunda Allah ya ya daukaka su saboda darajar wannan ɗaki, to ashe wajibi ne gare falya falyabudu su bauta lima تقدم من min الله بالحرم وبقريش haram أمرهم أن يعبدوه ko wa ta'ala don wannan abu Allah ya umarce su su bauta ma ubangijin ɗakin ba su bauta ma ɗakin ba kun gane ko at'amahum zai at'amahum min ju' وآمنهم wato su bauta ma ubangijin daki allazi hun shi ubangijin daki wanda ya ciyar da su ya dauke musu yunwa min ju'in daga yunwa ai min ajalihi wato saboda yunwar ya ciyar da su wa amanahum kuma ya amince musu ya ba su aminci daga tsoro domin cikin hudumin makka mutum bai tsoron wani ya tayyau ya fada shi da yaki wa kana yusibuhum al-ju'u li adami domin ba don haka nan ba da yunwa ta same su domin ba a shuka abin na makka li zar'i zari'i makka domin babu shuka a makka wa khafu jayshal kuma sun ji tsoron wannan yaki na giwa Allah ya halaka su wa amarahum ta'ala bil ibadati lahu saboda haka Allah ya umarce su bauta masa alama an ama bihi alaihim don wato ni'imar da yayi musu min zalika na wannan wa yakunu an-nasu tabi'an lahu domin kuma in sun yi wannan suka an yi musu wannan ni'ima sun ka yarda suka bi abin da Allah ya ce ba sauran mutane sai su bi su ba in ana bin ka kuma kaga shugabanci na nan gare ka kenan fa yakunu nasu tabi'an Allah duk mutane su zama su bi gare su to li ibadati ko ni'matun ukhra lahu ta zan wata ni'ima gare shi yesu to suwari ma bi ko a a fadal quraish Mm, shi ne fadar Quraysh to don abin nan da an fadar shi ne abin nan mm. to ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين to bismillahir rahmanir rahim sai abin suratul maun maun wato abin taimako makiyya ko madaniya wa hiya sabu ayatin ayoyi bakwai ce tubayyinu alamatin nifaki wato wannan sura ga ta gajera amma in ka karanta ta da kaga munafiki kana iya gane shi kun gane wa ita mai bi hal munafiq da ita wato munafiki ke bayyana tamizan zahiran bayani sosai an al-mu'min al za ka ga bambancin sa ga mu'mini wanda ana na kwarai fi imanihi bismillahir rahmanir rahim ara'aita allazi yukazzibu bid-din shin kaga wannan da ke kareta wa addini wato yace babu sakamako babu hisabi hal arabtahu hal arabtahu ka san shi wa in ta'rif in baka san shi ba gashi nan fa zalika zalika allazi yad'u al-yatim to ku ba da wannan za a iya ganewa fa zalika allazi wato wannan wanda ke wanda eh, ake addini ko da shi musulmi ne ne ya dukul yatim wanda ke tunkudewa maraye daga haƙƙinsa ya rufa'uhu bi unfin an haƙihi kullum kokarin yake yi kayan marayu yana ci yana hana su haƙi wannan shi alamar munafiki ne na farko kenan wala ya hudu wala ya hudu ala ta'amil miskin wala ya hudu nafsa ba ya kwadaitar da kansa wala gairu balle shi kwadaitar da wani ala ta'amil miskin bisa ga abincin miskin in ya ga miskini bai kokarin taimakonsa wannan shi alama ta biyu wato in ya ga miskini sai kai ku kore shi to ci gaba fawailul lil musallin alladhina hum an ga alama ta ta uku fawailul lil musallin bai makon a ce da rashin sallah da kyau sai an ka rashin yin sallah da kyau alamar munafuci ce amma kuma sai an ka kawo wata cikin abin da yake muni an ka ce bone ya tabbata azaba ta mai tsanani ta tabbata ko ko du'a'un bihi alal munafiqina alladhina min alamati tahawun bi salati addu'a Allah ya la'ani masu walakanta wa sallah kun gane ku wato masu yin sallah alladhina hum an salati musa waɗanda yake masu shagala daga sallar su lokacin sallah yayi an ce an yi kira amma sai ya ci ya zaman sa ku diba lokacin sallah zai yi tun wajen sha biyu da rabi shi zauna bai sallah har karhe biyu <laughs> shin da babansa ya ce in abin nan in karhe abin nan sha biyu da rabi ya ina son ganin ka daidai ne ya zama har sha biyu a ƙarfe biyu da rabi ko ko ƙarfe biyu الذين الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ashe jinkirta sallah daga daga lokacinta na farko wato alama ce ta munafici alladhina hum yura'un kuma ga wata alama ta ta hudu waɗanda yake komi za su yi sai a gani duk abin da yake don Allah ba za su yi ba in an ce ku kawo abin nan eh, abin nan na dambe ko wane ne <laughs> Allah dina hum yura'una wato komai sun kai wato don a gani suke yi fi salat in sallah suke yi don a gani wa gairi hawaninta ai la yuti'una Allah illa li da ba su Allah ta'a sai don riya au su atin koko don aji to shi alama kuma munafikai ne wa yamna al-ma'un to kuma ga wata alama ta biyar kenan wato in an ka ce kawo taimako ko yaya ba zai bayar ba kal ibrat ko allura an ka ce ba ni aro in ki abin da ce a a wal fas ko dan gatari abin nan ba zai makwabci ko galma wal qas'ati ko kuma abin nan tuku abin nan eh, akushi waddalu ko guga wal miqadaha ko kuma abin da ake eh, abin nan karkare abin nan gashi walmi girafa ko kuma abin nan muci tadi bar uh, miya walmi da ko gishiri wa gairi zalika yafa wa gairi zalika mi an ka roke shi ba zai bayar ba ai la yujamiluna jara ma'ana shi kenan ba su hali na kware game da makwabci walau bi shay'in khafifin ko da da abu kadan mina shi don rowa Illa ya zai da shuha anil kalbi illal iman domin babu abin da ke gusar da yunwa abin nan rowa daga zuciya sai imani ashe in imani bai da ƙarfi sai ka ga wata komai bai iya yi na sai wa hum laysu min ahlihi kun gane ko in an ce ga abin nan eh, mi sunan ga gidauniyar kaza yanzu ne sai ka ga dubbai ana ta tarawa amma ya ce a kawo don masallaci mai ba da uku mai ba da dera hudu mai ba da wato kullum nan saboda ta shafi sana'a ta an ce ko da allura a bayan aro sai wannan mutum ya hana to eh. shi kuma tela ne ni ko so da yawa inda sai an nan ba wannan ba wannan kullum sai na ta tana mata to ya ke eh, to Allah bai azama mutum sai abin da yake iyawa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha in dai akwai halin da za ka taimako kada ka ki taimako ka gane wahum laysu min ahli wato su ba su cikin babu imani ba su da imani sahihi kenan to ci gaba kun ga sura ya karama amma abin da ta karanta ba iyaka Allah sauƙaƙe bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kautsar to suratul kautsar makkiya aw madaniya hiya salasu ayati ayoyi uku ce wa tusamma suratul nahar ana mata suna surar sokewa soke eh, raƙumi ko abin nan wahiya amma a ƙillati hurufiya tare da ƙarancin harufanta tunbi'u an rif'ati falalin nabi sallallahu alaihi wasallam ga ta eh, sura eh, gajera aya uku amma tana bayyana wa daraja annabi ba iyaka wa idlali kulli man nada man nawa'ahu fi kuma tana nuna wa Allah zai walakanta duk wanda ya jayayya ga annabi ga abin nan cikin duniya da lahira ga ta kuma karanta mu gani bismillahir rahmanir rahim eh, inna ataina kal kausar Allah ya ce ma annabi to lalle mu mun ka kausara ya Muhammad wato menene kausar huwa naharun fil jannati wani kogi ne cikin aljanna huwa hauduhu taridu alaihi ummatu wato tawkin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al'umma shike tusgawa su sha ruwa su ɗaya kishirwa ko da mutum ya shiga wuta in ya sha wannan ruwa ba zai ji kishirwa cikin wuta ba wa yuzadu anhu man baddala dinahu wa gayyar duk wanda ya tafi in ya mai bidi'a ya musanya addini in ya tafi ya sha sai a kore shi ko da yana da alama alwala da menene in ya sai a kore har annabi ya ce ga waɗannan mutane na ne sai ya ce a'a sun musanya ba su bi abin da kace ba kun gane eh yana iya sha domin in an ɗauka farkon abin nan gabanin siradi ne in an ɗauka bayan siradi ne to kenan wato abin in ya sha sai aljanna wasu na cewa kautar wuri biyu ne akwai da farko akwai na ƙarshe awul kautaru alkhairul kathir ko ko inna ina kal kautar mun baka kyauta mai yawa alheri mai yawa minan nubuwati na annabci wal qur'an da qur'ani wa shafa'a da ceto wa nahwi hada makamancin su kun gane to fasalli li rabbika fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika saboda kai sallah don ubangijinka wato ka gode ma ubangiji fasalli li rabbika salata idin nahari wato sallar abin nan sallah babba wanhar ka soke wato kenan don godiya kawai sannan ka soke raƙumarka ai nuska ka soke abin nan dabbobinka li shukuri maulaka don gode ma ubangijin kalkari mai karinci allazi a atakal kawsar wanda ya baka abu mai yawa wa fi salati shukuruhu bil ala in a'ada an kace shi sallah ashe akwai gode ma Allah daga kukuwa a bayyana bayyanannu wal badina da koyayye don mai sallah kun ga yana motsi sannan kuma cikin zuciya ya yarda baki na motsi na na aiki kuma kenan sallah ta tara dukan ayyuka na koye da na bayyane na aiki da na da na baki da na magana wal itiqad wa tauhid fi sifati saboda ka itiqadi da kadaita ubangiji fi sifati wato mutum ya kadaita Allah cewa shi dai ne ba mai abin nan wata sifa irin tashi wal ibadati qaulan wa fi'lan mutum ya kadaita Allah ga itiqadi haka nan ga sifofinsa shi ɗaya adda irin su ba wani mai sifofi irin na Allah ba mai tashi daga nan ya tai abin nan ya yau haji ya komo ɗaya rana <laughs> kun gane Eh, qawlan wa fi'lan ga magana ya kadaita Allah haka nan ga aiki shi kadaita Allah wa fi nahari wa fi eh, wa fi nahari nusko haka nan wato ga suka ga abin na ibada shi kuma shi don Allah kawai wal ibadatul maliyya lillahi ibada ta dukiya ana yin ta don Allah wal ihsan lil eh, ibada sannan kuma ki komi don don Allah wa ta tafsirun lima fi duha min qawlihi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ba an ce ka ba da labari ga ni'imar da Allah ya yi ma ba cikin suratul duha wannan ka mufassara ne gare shi sun sallallahu nabiyahu bayan haka nan kuma Allah ya ɗebe ma annabi eh, abin nan eh, kewa ya lallacinsa ba da mata kadan bayan abin kyautan nan da ya gabata min alhafawata na girmamawa wal ikrami da girmamawa da an kai masa bi a aduwahu ya ɗebe masa kewa na duk wanda an makiyansa zai Allah zai walakanta shi bi kulli washin da kowace jaha min al adawati kowace irin kiyayya mutun yayi ko da ya rage shi kan akai fa Allah zai walakanta shi fa qala inna shani aka huwa al inna shani aka huwa labtar Dun mai aibanta ka lalle dun mai aibanta ka mubjiru ka mai kinka ko mai aibanta ka ko yaya huwa al abtar shine wanda baya da mai gado mai yankakka albarka ay al munqadi an kulli khairin wanda yake babu wata albarka ya yanke daga dukan alheri duk wanda bai son annabi an yanke shi daga dukan alheri aw al lil aqib ko ko wanda yake bai da zuriya sawa'un kana fi asrihi wannan ba bambanci ko zamanin annabi ne kamar asim wa wa'il wa min kufari zamani na kafiran zamanin sa aw ba da koko bayan annabi ila yawmil qiyama matukan mutun ya nuna kin annabi to Allah zai walakanta shi cikin duniya ko mutuwa ta zo gare sai kaga yana kuwa wa kullu man naqasahu sallallahu alaihi wasallama mata zufurin duk wanda ya rage annabi kan akaifa fa inna zalika tanqis wannan ragewar yazharu ala fa'ili wannan ragewar za ta bayyana ga wanda yayi haka nan Kabla mauti tun gabanin ya mutu fi duniya cikin duniya za a gane summa yu'adhibuhu Allahu al'azaba shadid bayan haka nan kuma lahira Allah shi mai azaba azaba mai tsanani wa hiya min kunuzil qur'an saboda haka wannan sura tana daga cikin taskokin qur'ani ku ba ayoyi uku amma abinda sun ka kunsa in an ce ka rubuta littafi da shi ba san iyaka ba to ci gaba eh. ah, daga cikin waɗannan wannan abu da aka ce wanda ya jayayya da annabi to shin ba ya jayayya ya kiyayya da annabi mm, mm. shi idan aka ce annabi zai yi abu kaza sai wani ya ce ba zai yi ba yana daga cikin kiyayya to abin nan Allah ya umarce mu da bin annabi ya zai ce ba zai biyo na ce ba idan Allah ya kuma bayyana ko aka bayyana aya ko Qur'ani ta bayyana cewa annabi zai yi kaza sai wani ya ce ba zai ya shiga ciki ya shiga to surat bismin bismillahir rahmanir rahim قل يا أيها الكافرون توقع وتصبركما سورة الكافرون مكية أو مدنية هي ست آيات آية شدة وتسمى أيضا سورة المعابدة أنا متى سونا سورة أبنن wato ibada wal ikhlas tsarkake aiki li'anna fil ikhlasi fi ikhlas al ibadati domin tana bayyana komai za kai kai don Allah kawai waddini kuma yanzu kai addini kai shi don Allah kawai kama an anna qul huwallahu ahad kama yadda qul huwallahu ahad wanda attabi fi ikhlasu tauhid yana tsakake mutum ga tauhidi na kada ta ubangiji wasu ba da sufofin ubangiji ba mai sufofi irin nashi wajtima'in nifaqi akuma mahalun mutum ya yarda da qul huwa qul ya ayyu ya yarda da qul huwallahu sannan bayan kana yayi munafici bai yiwa limane ta kada kuma ga wanda ya yarda da su wa amala ma kuma ya aiki da su wa fil hadisi ya ta cikin hadisi annaha ta'dilu sulusul qur'ani ya ta wuce in ka karanta ta kamar ka karanta ka qur'ani uku ka karanta guda aw rubu abru aw ko ko mutun tana adilu rubu qur'an ta daidai da in qur'ani wa tuqra'u inda an-nawmi litabri'ati min ash-shirk ana son mutum in zai yi bacci shi karanta ta don shi baranta daga kafirci kamin ya kwanta mawdu'u har ra'isi adamu ta samu ad-din abinda take karantarwa ba shi yiwa wani ya yi lallashin ka a ɗebe kaza don a zauna lafiya babu ta samu shi ga addini kun gane ba sauƙaƙawa don a zauna lafiya ba eh a ta samu ka ce na bar kaza don a zauna lafiya eh ban ji ba compromise babu compromise eh ba ka cewa tilas ka tilasta wani amma shi shi bar shi sa ka bar wani ka zauna lafiya ba ba abu ta samu ga ga shi nan mu karanta mu ah, wannan daban yanzu aka karantar da mutane kaka karanta musu yadda ba su iya ganewa domin in ka karantar da mutane da ba su iya ganewa maimakon ma su fahimta sai ta su kashe ka kaga an sun yi hasara biyu kuma shi ba karanta ba eh sun yi hasara abin nan domin kana nan ku za ka ja su to sun kashe kai na za su eh, kullun wato abin nan karantar da mutane kamar ginin gida ne ba shi yiwa ɗaya rana ka aza harsashen gini ka yi gini ka yi rufi ɗaya rana duka gama a shiga tilasta an yi kaɗan kaɗan ka gane shi ne ma'anar lallabawa to ci gaba to ci gaba bismillahir rahim to abin kul ya ayyuhal kafirun ko kace ya ku kafirai ka ce ya ku kafirai la a'budu fil hali a'budu ma ta'budun la a'budu fil hali ma ta'buduna min ghairillah abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba ni ban bauta masa mi abbauta ai ma doka ka bi eh. matuƙar ta saba ma dokar Allah ya zan bauta mu wannan eh? to tilasawa ai ba kai ba kenan ولا ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون كوكما بكزما بينزو بكزما masu bauta ma abinda nake bauta ma ba wa huwa ta'ala wato naku addini daban nawa daban wahadahu la'annakum fi dalalin anil haqqi domin ku kuna cikin bata na gaskiya ba ku yarda da annin nake zakwa to kuna ku daban nawa daban wala ana abidun wala ana abidun ma abattum kamar yadda yanzu ban cikin ban biyan abin da kuke bi haka nan kuma nan gaba ban zan ina bin ma abattum abin da kun ka bauta ma ba kada ku yi tsammanin akwai lokacin da za a taho nan gaba kuma a gyara babu gyara ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون كوكم بكوزان ما سبوتا وابا في المستقبل ننقبا بكوزان ما سبوتا ما أبود أبن نكي بوتا من علم الله منكم أنكم لا تؤمنون الله ياسم بذاكو إيماني باكذا كوزونا وإطلاق ما على الله ba an ce la abu ma ta abudu ban bauta ma abinda alhali ashe an ce ba Allah abinda ko ala washil muqabala domin gumaka shine muqabala abinda nake bauta ma ba ku bauta musu ku kuma abinda kuke bauta ma ban bauta masa wa fi istimaliha ala Allah ta'zimun li janibil jalala wato kenan an yi amfani da ita abinda ake bautawa abinda nake bautawa girmama Allah ne wa ala ghairihi min al ma'budat tahqirul lah ban bauta ma abinda kuke bauta ma da abinda kuke bauta ma lakum dinukum lakum dinukum waliyadin lakum dinukum kuna da naku addini na kahirci waliyadin ni kuma ina da nawa na musulunci fil isti'mal wato ga aiki falaisa hadha yamna'u da'awata ila Allah da an kace naku addini na gare ku nawa na gare ni ba cewa an kai ba a wa'azi ba a'a za a yi wa'azi wanda ya gane shi komo fi kulli waqtin ga kowane lokaci wa inna ma huwa man'u tasahul fi umuri din ta kawai talaban lirida al makhluq abinda an ka hana kada ka sauka kama wani ka karkace daga abinda Allah ya azaka don wancan shi yarda idan lam yakun hunaka taqiya idan lam yakun hunaka taqiya amma in kana yi kamar abin kana tsoron in baka yi ba mutuwa za ka yi za a kashe ka to nan kana ragewa gwargwadon hali kun gane fala ta juzul musamahatu fi shay'in min al-umur ba ya halatta ayi abin a sauƙaƙe ga komi na al'amurra ala washin la yu'addi ila tashdidi ko bisa ga abin nan hanya wadda yake ba ta kai ga tsanani watan shiri da gudanarwa fa fil hadith yasru wala ta'addu an ka ce kuma wato naku addini daban nawa daban kada ka tsananta har yadda za ka kore mutane ga saurarenka. kun gane ce kai kaza ne kai ne wato har kana walakanta su domin wata abin nan annabi ya ce ku sauƙaƙa kada ku tsananta yassiru wala tu'assiru domin in baka yi da sauƙi ba to ba a ko sauraren ka saboda haka yi komi da hankali ka gane amma an ce akan gaba eh. an ce bauta azawa mutum dokoki eh mene saukin mu to Allah shiryar da mu jahilci jahilci ba sauki bane eh ba ba yanzu kake gane ya ba hmm. Eh amma kuma akwai abin da yake in ka tafi yin aikin sa za ka jawo fitina an ce yassiru wala tu'assiru eh ah, ah, kadan kaɗan kaɗan kana karanta da shi ya gane don fahimta ba lokacin da ake yin ta ba da yawa jika zai rige kakansa ganewa da yawa wanda yake ba musulmi ba in ya shigo zai gane abin da tsohon malami na musulmi bai gane ba kun gane kyautar Allah ce hmm. Eh ba an ce wai kada ka ɗora kiran kafirai zuwa kafirci zuwa ga musulunci ba. An ce na addinin ku daban nawa daban. Ka gane ga aikatawa amma bai hana kuma ka sai ka jawo su don su yi naka domin kai kana yi akan abin nan hujja. Su ko suna yi ba kan hujja ba. Eh cewa wato nasu daban naka daban bai hana wai kai musu wa'azi ba. Hmm. ne ba ne eh? ba hmm. Hmm. da eh haka zo ce ba cewa an kai hukunci da hana abin nan wa'azi to ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح تو سورة النصر مدنية سورة تتيمكو مدنية هي ثلاث آيات إتما آيوي أكو تكون آيوي سوروري ما سآيوي أكو أكو ني وتسمى سورة التوديع أنا متى سونا سورة بنقوانا domin da gare صلى الله عليه وسلم ya kusa bari wa hiya akhir suratin nazalat ita ce karshen sura wadda ta sauka qala ibn abbas ibn abbas ya faɗi haka na summiya suratul tawdi ai mata suna ta ban kwana lima fiha min ad-dilalati ala tawdi'id dunya don wato wanda nuna kenan annabi yana ban kwana da duniya kenan بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله أنت مكون الله يا ذو لنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على أدائي أنت مكيش يا رنجاي مكيا wal fatahi sannan cin makka kuma an ci makka abubuwa biyu kenan ko ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا دا واتو أبين ya النبي يزن ya يزن سلكي wato mutum guda masu basira ɗaya ke zakkuwa suna musulunta amma mahiyar mutane ba su shiga to in ya zan ra'aita nas ga mutane ya na fi dinillahi abwajan suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a ai jama'atin ba da ma kana ya dukulu fihi wahidun wahidun bayan wani mutum guda guda na shiga wa zalika ba fadi makka bayan an ce maka kun ga annabi ya zan sarki gari gaba ɗaya ke tasowa ku ba lokacin da sandauna wa'azi da yake shi a shugaba duk gari sai su tausa musulunta amma idan malami ya ta yana wa'azi da ke za a samu mutum guda da ma a ce ku bashi kashi to ja al arabu min aqdaril arli bayan an ce makka wato sai laraba sun kato daga sasannin kasa ta'i na suna masu ta'a da kansu suna zakkuwa jama'a jama'a to in ka ga wannan abu to ka gama aikin ka in ka gama aikin ka sai mu sai tafiya فسبح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا to in waɗannan halaye sun ka zo wato na ka gama aiki fasabbih bi hamdi rabbika kai tasbihi game da gode mu ubangijinka ai ishtagil ka shagala bi tasbihi mutalabbisan bihamdi rabbika kuma ga tasbihi game da gode ma ubangijinka faqadin qadad wazifatur risala aikin manzanci ya kare wai tagil bi hada ka sannan ka shagala da tasbihi litakuna litakuna qudwatan don ka zan abin koyi qudwatan ukura ka zan abin koyi da shiyuhi da tsofaffi tsoho da bai iya zuwa wa'azi bai iya zuwa kaza bai iya abin nan sai ya kama tasbihi dajiya <laughs> inda al'ajar gun kasawa an kuwatil amali ya iya aiki sai ya kama tasbihi fa yashtagiluna bit tasbihi su shagal tasbihi wa tahmid da gode mu ubangiji wa ma wa ma ya'tifu alaihima wa ma yutafu alaihima da abinda yake an yi atafi gashi nan wasta gafirku ka kara da istighfari shi da kake iyawa haka ne shi to inna innahu kana tawwaba lalle shi ubangiji ya zama mai karba tuba wa kana sallallahu alaihi wasallama ba'da nuzuli hadhihi sura annabi azam bayan saukar wannan sura yukusir min qawlihi yana yawaita fadin Allah subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh ko da yaushe yana fadin wannan wa alima sallallahu alaihi wasallama bi hadha annahu qad iktaraba ajaluhu kuma annabi ya gane da wannan cewa ajalinsa ya yi kusa wa kana fatu makka fi ramadan cin makka da an kai cikin ramadan ne eh, sanata tamani shekara ta takwas wa tufi sallallahu alaihi wasallama fi rabi'il awwal ba kana annabi ya kaura cikin rabi'il awwal sanata ashar shekara ta goma قلت bari a ولم ولم تكن هذه hadhihi sura سوره suratul qur'ani kun gani da da da ka ake yi da wannan sura ita za a kai wajen da bi rabbin nasu take karshe tunda ita ta taho da karshe to wannan sura ba kai ta karshe ba fi tartibil qira'ati ga tsarin karatu dilalatan ala anna nazm qur'ani ko qur'ani to tawqifiyun wato tsarin qur'ani sai yadda an kaje ba da ka ake yi ba wa in qata hayatu sallallahu alaihi wasallam fi dunya la yuqafu al-amalu alladhi ja'a bi kuma ga wani abu wanda za a fahimta ga wannan sura ko da aikin annabi ya yanke nan duniya to aikin da ya bari bai yankewa kun gane ko da dalika rattaba ba da suratul lahab kuma bayan haka nan sai an kato da suratul lahab wato don a nuna kenan aikin annabi bai yankewa kamar kiyayya da addinin sa kuma bai yankewa lidilalati ala anna ada'ahu mustamirruna ala adawati don a nuna makiyansa za su doge ga kiyaya da shi duk wanda bai san addini zai yi ta hada da addini don haka an kawo lahab bayan wannan gashi har ma abin da surat ta ta mutuwa ta zo summa suratul ikhlas ana baka dan ka kawo sura kuma ta tauhidi dilalatan ala anna tauhid galibun ko makiyana ta abin nan karka damu tauhidi shi azairin rinjaya wa musamirun kuma mai dogewa ne masu kiyayya da shi duk ba su iya hanawa wala yughlabu abadan har abada addinin nan ba za a rinjaye shi ba baya haka nan summal mu'awwidha sayyid sannan haka bi rabbil farqi bi rabbin nasi listimrari talabi ta'awudh min da shaytan domin ko da yaushe duk yadda ka kai kada ka ce shaytan na tsira da gare shi don ka nemi tsari daga mugunyar dibara shaytan wal qawadin fi din da abubuwa masu suka ga addini da'iman duk shi na yiwa mutum ya fara cikin su Allah tsare fa fi aylan mustamirratun fi fi muharabati hali ahli kuma wata wannan ya nuna wata abin nan addini aqida addini mai dogewa ce ga yaki da ga muta abin nan wata masu kiyayya za su doge wata ga abin nan fada da gaskiya hmm. walhamdulillahi rabbil alamin wa huwa ahkamul hakimin kun gane to bismillahir rahmanir rahim abin da muke tambaya eh wannan gyara ne ko ku bari mu kare kan abin nan bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahab wa tabb to suratu tabbat makiyya وهي خمس آيات إتعاوي بيت موضوعها الرئيسي abinda take karantarwa bayanu masiril kafir tana bayyana war makoma kafiri walau kana min qarabati nabi ko da yana da zumunta da annabi domin wannan Abu Lahab baffan sa ne kuma ƴaƴa ne su a aure da ƴaƴansa biyu mm a lokacin wa anna ad-din la yakhlu min abin kuma wata wannan sura za ta nuna wato abin nan addini bai tsira daga inda duka ga ana yin addini ana shiru to ba addinin kwarai ake yi ba eh? to ai ba fada da kai sai su ce don mi ka gane ko ba haka nan ba to wa aka taruhu min aqarba idda'iyati ilaihi wa aka taruhu min aqarba idda'iyati sannan kuma mai su kiyayya da addini kullun wanda sun kai kusa ga mai kiran su za su fara kiyayya da shi don me zai dauka بسم الله الرحمن الرحيم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه لوكتين da annabi ya mutanen sa ila islam zuwa ga musulunci qala lahu amru sai babban sa yace masa abu lahab tabbar laka ya muhammad ali hada da autana halaka ta tabbata gare ka yawa ne don wannan ka kira mu nazala tabbat ya da abi lahabin sai an ka wannan aya ta saukawa ta abin nan hannaye biyu na abu lahab sun yi hasara wa tabba shi ma yayi hasara wa kun ai hasara abu lahab khusranan kabira hasara wadda abbabba bi kubri saboda kafircin sa amin Allah ya kama eh ina so a ta ni muna shi sai ya bani moto jefan sabuwa Allah ya eh, ce ya ce malam yana da mishi yana da lafiya sai shi ga na baka jama'a ya ji Allah taimake Allah taimake shi jama'a saurara doka ba yabon a doka ba su zan yi ba amma kun san aikin da yake yi eh, cikin mu duk ba mai iyansa ko da yaushe wato aiki shi ke dare da rana har motar nan ta ta wahal da shi kullum yana zargi na cewa ban yi ban yi magana ba ya san kudi ko ban da abin da zan gyara kuma yana jin nauyi in ce wani yi mai wani kaza ko gashi Allah ya hore wani ya bawan Allah ya dauko ya bashi ba ba gare shi dai yake ba wato ayyukan da yake yi ba su da iyaka shi ma cancanci Allah ya saka musu da alheri masu taimakon addini ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغني عنه ماله وما كسب توشي أبو لهب ma a gana an malu dukiyarsa bata wadatar da shi da komai ba bata wadatar da shi ba wa ma kasaba haka na abin da ya tara duka na ayyukan da ya yi na na samun ƴaƴa da abin nan dukiya ba bai wadatar da shi da komai ba ai jama'a abin da ya tara min waladin nada kana lahu waladani shina da ƴaƴa biyu utba wa utayba bit tasgiri kaga waɗannan uh, utba da utayba suna aure da ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama da kiyayya ta addini ta tawo sun ka sake su wa ba utuba faqad aslama amma utuba ya musulunta alhamdulillah ya komo ga musulunci wa agana ko eh, bi ma'ana eh, ayuguni wato Allah um, um, abin nan abin da ya tara na dukiya da aikin da yayi duk da ƴaƴan da ya samu ba su wadatar da shi da komi ba shi Abu Lahab kuma zumuntar shi da Annabi ba ta wadatar da shi da komi ba ko da yake wato akwai riwaya cewa lokacin da an kai shi Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ake ce masu waiba sai ya yanta ta don ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallama to don wannan ran litinin duka yana samun madara daga babban yatsan sai yana sha a cikin wuta eh. ya dan samu sauki eh. sai ya sulanar sai ya sulanar za ta lahabi sai ya sulanar zai koni da wata wuta zai koni da wata wuta za ta lahabu ma'abuciya huruwa ai ta lahabu wata tawakkal za ta abin huruwa wa hiya ma'alu ya ne shine sa an kace mai uban abu lahab uban eh, huruwa wuta eh, bira eh, li taraku bi washihi ishraqan wa kumratan domin huska shi wato kamar wuta ke ci gare wato kuma da ja don haka ake ce mai abu lahab ashe ko mashi wuta وامرأته وامرأته حمالة الحطب كما أدن يا هلكا حمامة شماتا هلكا وأتفن على الأمير كويسلا سوقه الفصل بالمفعول وصفته وامرأته حمالة الحطب وهي أم أم جنين حمالة حمالة الحطب bin nasbi hammalata da hadaba ala ala shatmi ko wato kenan kamar an ce hammalata ina ina ana ina la'anta mai tsegumi da matar shi wadda ake la'anta wadda take abin da yasa ake la'anta ta don mai tsegumi ce kun gane ana cewa fulana hammalul hatab mai dauka itace ne ma'anar shi wato yana zuwa na tsegumi ayyuqalu huwa hammalul hatab idza kana namima in ya zama annamimanci wahiya kana da'iman tas'afi ibtali sha'anin nabi kullum makwabta ta zai ta ce sun yi kaza sun yi kaza annabi tuqabiluhu bi anwa'il adha suna tana fuskanta nau'i nau'i na na cutarwa madiyatan wa eh, cutar annabi haka kuma kokarin ta annabi don haka ce hammalatul akwai kira'a da aka ce hammalatul hadab mai egumi kun gane to fi jidha fi jidha hablum min masad to wannan mace da aka ce Allah ya la'ane ta don tseguminta kuma da abin nan an tsaine mata wato kyakkyawa ce ga sura fi jidha ga wuyanta hablum akwai igiya min masad ta abin nan ta abin nan kaba ai lifin kaba wa hadhihi aljumla halin min hamalatil hadab Aya allazi huwa sifatun li imra'atihi wato sifa ne ga matar shi aw khabar mutadan muqaddar fa hiya al jumlatu ko fa fil jumlati tashwihun ga wannan an aibanta laha gare ta fa inna kana jamilata sura mai kyawun sura laha jidun mithl jidir rimi tana da wuya kamar na barewa mai tsawo da kyakkyawa walakin akhlaquha amma halayenta absadaha ya bata ta ay laysa al amru bi husn zahiri wato abu ba kyawo ne abin nan kyawun bayyane shi a kyawo ba kyawon boye wal da husnul tsawiyya kyawon niyya shi a kyawo kuma da an ka ce da hablum min masad ga wuya mai kyawo amma babu zinariya babu abin nan sai ya giya an kai mata an kasa mata ga wallahu alam to eh Allah sauƙaƙe bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد to suratul ikhlas makiyya aw madaniyya hiya arba'u ayatin ayoyi hudu ce wa mawdu'u har don haka ake ce mata suratul ikhlas wa anna allah wahdahu yahfazu dinahu kuma allah shi ɗaya ke tsare addinin sa ne a dahi daga makiyansa duk yadda kai ba ka iya abin Allah shi zai tsare shi walaha asma'un tana da sunaye kathiratun masu yawa kulluha tarji'u ila tauhid dukan su suna komawa ga ta ubangiji wa huwa ruju'ul abd ila maulahu wa shine koma mutun shi koma ga Allah shi kadai Allah ba ya da da balle kace bari in tayin kamun kafa da shi ko kuma bai da abin nan uba balle kace bari in tayi wajen sa babu wani mai kama da shi balle in ce in tun da ya ki bari in koma ga wancan kila dai sai ka tsaya wajensa. kun gane warada da fi fadaliha Mm, fi falaliha wa fi targhib eh, qira'atiha ahadith wato hadisai masu yawa ma hadisai ahadith kasira hadisai masu yawa sun taho ga cewa wato ana son mutun shi dora karatunta da yawa wa hiya ashharu min an tuzkar eh, an nazkuraha wato yawan hadisan har ya saba sai mun ambace su ba li sawabin duniya suna tabbatar da samun eh, abin da sakamako na duniya wal akhirin lahira karatunta mm. hadisai sun nuna haka Min minha maruya daga cikin hadisan akwai abin da an karwaito daga sahalim ni sa'ad as-sa'idi qala shaka rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya kai kara zuwa ga manzon Allah ya kai kara al-faqara talawti wa diqil ma'isha da kuncin abinci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa idza dakhalta al-bayta fasallim in kana fihi ahad in ka shiga gida in akwai wani cikin gida ka ce assalamu alaikum don yin abin nan wa illa mai kun fi abin babu kowa fasalin duk da aka ce assalamu alaikum wa ƙara qul huwallahu ahad sannan ka karanta qul huwallahu ahad <laughs> marratan da sau guda ma fa ala rajul sai mutumin ya tayi doren haka nan yayi haka nan ya aikata zalika haka nan fa arada Allah fa adarra Allah alaihi rizqa sai Allah ya zubo arziki akan sa hatta afala ala jirani har ba ma shi ba har makwabtan makwabtansa duk sun kawadata hmm. saboda haka in ka shiga ka ce assalamu alaikum sai ka karanta qul huwallahu sannan ka shiga wa hiya sulusul qur'ani in an kasa qur'ani kashi uku ka kasa ka karanta ta aya uku ta daidai da sulusin qur'ani wa tu'abbar wa tu'abbiru an sifatillah kuma tana bayanin sifofin ubangiji ta'ala madaukakin sarki kun gane to bismillahir rahmanir rahim wannan a ƙara hmm? inda a fito a a ce an kai in ka shiga kai kakka kara don karawa ba shi a bid'a ba ta gane eh, kullum kai abin da an ka ce ka tsaya nan to ko kana so eh, eh, qul huwallahu ahad wa qul ya muhammad ka ce ya muhammad rabbi huwallahu wato ubangiji na shine allah ahad wanda an makadaici fallahu khabarun Allah rabbi a ah, ah, Allah ubangiji na shine Allah kun gane ko huwa wa ahad badalin min minhu ko qul huwa Allahu ahad aw khabarun sani ko ko shi qul rabbi huwa Allahu ahad wato kenan duk ah, abin habura ne na ubin nan Allahu alamun lizati alam suna wanda an ka san abu da shi kamar a ce Ali ko Zaid wato shi ake ce alami kun gane ko wato shine eh, suna eh, wato alami lizzatul aliyya ga satin ubangiji wa huwa adamu asma'ihi ta'ala shine girma daga cikin sifofin ubangiji domin saura kamar sifofi ne wa ahad ay fardun wanda amma kada ci shi zatihi ga eh, zatin sa wasu fadi da sifofin sa wa al da ayyukan sa ahad ba a sa shi ga abinda abinda baya da hankali ba ka cewa asan ahad sai dai rajulun ahad ko Allahu ahad sai mai hankali ake ce ma ahad ba a ta ahad wa abu alu wato kenan Allah makaɗaici ne ga zatinsa da sa da ayyukansa ba abin nan ba shi da tarewa hadha yujibu lahu ta'ala alwujud wannan in an ce Allah wato shi kadai yake ga sa da komi yana wajabtar da ashe akwai shi wa sifatu sam'iyya kuma akwai yana da sifofi waɗanda waɗanda ake ji waɗanda ke hankali bai iya kai gare su wato shi sam'u ji wal basar da gani wal kalami da magana wa gairi hada wasu su wal ittisahu biha fil azl kuma ya nuna babu lokacin da Allah ba ya da wannan sifofi na ji da gani da magana tun azal Allahus Samad kuma Allah mhm. Allahus Samad Allahus kuma Allah shine ake duhi da bukata muta da khabar Allahu As-Samad ay al-maqsud fil hawa'i shi ake duhi ga biyan bukatoci alad dawami har abada shi da yake bukata shi ake nufa da biyan bukata wa zalika yujibu lahu al wannan ya nuna kenan shi kada yake wal kuma ya nuna yana da ikon yi dan in ba da ikon yi kuma ko ka nuhe shi ba zai iya baka ba wai irada kuma da nihi yake yi in ba da nihi yake yi ba ku ribu yawan mu na duk kowane fuska shi daban inda kamar injin ne kamar yi kamar abin nan sai a zan iri guda wal ilmi kuma da ilmi ku dubi yadda abin nan mutum yake yaya an kai mai ganin sa ma ga kana amfani da ganin na amma baka san yadda za ko baka ganin sa kana ji amma baka san yadda zaka ji ganin nan ba in babu ilmi ya ake sa haka na kuma alhayat yana yi wa shi rayu da wadannan shi sifantu da wadannan bai da rayuwa ah. mhm. wal ittisahu biha fil azal kuma tun azal Allah ya sifantu da su ba daga baya same su ba lam yalid lam yalid wa lam yulad lam ubangiji bai haihu ba lintifa'i satihi domin babu wani mai kama da shi wa huwa yujibu hulƙi ya mu bin nafsi wannan ya nuna Allah wadatacce ne da kansa bai bukata ga kowa walam yulad kun ba haife shi ba lin tifa'il huduth an domin wanda an kai fa shi akwai lokacin da babu shi babu lokacin da babu Allah ba a cewa Allah shi ya zatin sa ba a cewa Allah ya kansa tun azal akwai shi babu lokacin da babu Allah Allah ne tun azal wato bai yi kansa ba tun azal yana nan ko yujlabul qidam wal walbaka, wannan ya wajabta kenan baya da farko kuma bai karewa har abada to ci gaba ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا sannan kun babu wani mai kama da shi baya da kini eh, wanda yake a ce da sarkin kaza da sarkin kaza daidai suke duk seniors abin nan ne duk fasa class ne babu abin nan ai mukafi an wanda ya kama da shi wa matilan mai kama da shi yujibu lahul mukhalafa lil hawadisi wannan ya nuna kenan duk abin da ka gani Allah ba haka yake ba ba duhu bane ba haske bane ba iska bane ko da kana iya taba iska amma baka ganin sa kana iya taba iska amma baka iya ganin sa kana ganin haske amma baka iya taba shi kana iya taba shi ana ka gani shi kaga dai kura to in ya zama mahalukai a haka balle za ta sa shi ya san yadda su eh, eh kwarai to hu muta'alliqun bi an ko wato kenan lam yakul lahu an ba mai ba kwatam ka ci gare shi wa qaddama alaihi annahu muhaddul qasdi bin nafi wato ba yada ba yada kufi ba yada mai kama da shi ko wa akhar ahad wato guda abin ahad wa huwa ismu yakun ko lam yakun lahu kufuwan ahad ahad shine ismin ta ismin yakun wa ismu yakun ahad lam yakun ahadun kufuwan lahu kun gane ai wato abin an khabariha ri'ayatan lil fasili an gabatar da kufuwan wanda yake shine khabarin yakun daga ahad wanda yake shine ismi domin domin eh, karshen surori karshen eh, abin nan ayoyi ya zan iri guda kun gane ba ce lan yakun ahadun kuf'an lahu ba ta ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق سورة الفلق مكية أو مدنية hiya khamsu ayatin ayoyi biyan ne ah, wa sharhun lima yusta'azu tana bayanin abubuwan da ake neman tsari da Allah da gare su min ash-sharri wato na sharri alladhi fil alamin da cikin duniya wa min ahwal ko wa min ahwal al kuma halaye wato sharri na halayen abubuwan da halitta ga yadda ake neman tsari da su fi fadliha ahadithu ga falala wato bi rabbil falqi akwai hadisai katira masu yawa shahira masu shahararru wa kana nabi sallallahu alaihi wasallama ya qara'u almu'awwadhatayn thalatha marratin sabahan wa masa'an da safe da maraice yana karanta bi rabbil falqi da bi rabbin nas kun gane to bismillahir rahmanir rahim uh, qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin safiya falaq abin safiya ta waye da subh min sharri ma khalaq شر ما ina neman tsari da ubangiji ubangijin safiya daga sharrin abin da ya halitta min haiwanin na dabba mukallafin wa gari mukallaf ko wanda an ka azama aiki kamar mutane ko ko abin nan kamar su mace zai da saura wanda yake ba mukallafai bane wa jamadin ko kuma abin da yake sandararre kamar dafi wa gairi zalika in mutum ya karanta bi rabbil falaq da bi rabbin nas sau uku safe ya tsira daga abin nan sharrin wannan yini kuma ya tsira daga sharin wannan dare to ci gaba wa min sharri wasiqin idza waqab kuma abin nan ina neman tsari da Allah daga sharrin duhu wato abin nan dare idza waqab lokacin da ya rufe ay al-layli idza azlama dare lokacin da ya duhu aw aw al-qamar ko ko wata idza gaba lokacin da ya faku ana ta gasu wata Kwafin ah, laili ta harijo shiba'u ah, namun daji ba da dare suke ta ba min ajami har daga abin nan um, um, su wal hawa misannan dabbobin abin nan zai min ah, amakin har daga su wa ya kawa ahlu sharri alal utu sannan um, mutanen sharri yan fashi ba lokacin da suke hitowa ba wal fasada banna wa kana ahlu raibi wa shururi hatani ko ya ta tahayyanuna wajibatul qamar sannan ko mutanen sharri wato mutanen abin nan masu kokarin sata da ba su bari sai wata ya faɗi. sannan su fito kun gane wato ya ta tahayyanuna suna daukan lokacin da wata ya faɗi sannan za su taho su yi banna wakila algasi kullu hajimin duk mai afkawa ya duru wanda ke cutar mutum shine gasi ka inan makana ko wani irin abu ne min qaulihim Eh, ko gasa katil kurha wato miki ya yi muri da sala sadiduha in ya zama mutum ya yi kurji har ruwa na hita sai a ce gasa kat wato daga sharrin duk mai sharri wa min sharrin min sharrin النفاثات fil العقد Kuma ina neman tsare daga sharrin masu tofi mata masu sihiri asawahir tawfut wato mata masu tofi su yi abin nan karhuna menene abin nan kulle kulle su da abin nan guraye fil kad masu eh, abin nan masu tofi cikin kulle kulle allati taqiduha fil khayr wanda yake mata suna yi su su kulle ga zare tanfahu fiya su dora busawa ciki bi shay'in taqulu su wani abu su su tofa min gaidi rikin ba da yawu ba rawan nasa'i nasau ya ta wani abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama man aqara ukutan duk wanda yayi wani kulli thumma nafasa fiha yayi to fi ciki fa ya sihiri wa man sahira duk wanda ya sihiri fa qad asharka ya hada wani da Allah wa man ta'allaka bi shay'in wanda ya ratayu da wani abu wukila ilai sai a shi zuwa gare saboda haka duk masu layun nan da masu menene ba ruwan Allah da su wala yi kurafin na wasu inda rukuya uh, amma yana yiwa a yi tofi ga tawada uh, abin ka toha ga jiki ko a toha ga ruwa a sha kala Muhammadu ibn ashas zahaba biyu a biyu ubana ya tafi da ni ila aisha radiyallahu anha wa fi su cikin idanuna akwai rashin lafiya farakat ni sai ta yi min tawada ta toha wa nafasa ta yi tofi cikin ido ashe kenan babu laifi a yi a tofa ga ruwa a sha ko a yi a tofa ga jiki kun gane wa min sharrin nafasati wa min sharri hasidin idza hasade. kuma ina neman tsari daga sharrin mai hasada lokacin da ya hasada kun san mai hasada ya kowa sharri azhar hasada wanda ya bayyana da hasada shi wa amalin mai mukatalahu ya aiki da abin da hasada ta hukunta masa yi wa dhikru salatati ash-shamil ash-shamil laha ma khuliqa ba'dahu li shiddati ba ya ambaci abubuwa uku ba na abin nan sharri gasikin sannan na fatati sannan da hasid don wannan aibin su ya komi yawa Allah tsare mu to ci gaba suratul nas قل أعوذ برب الناس تو إتا ما سورة الناس مكية أو مدنية هي ست آيات آية شدة وهي مثل السورة التي قبلها كمر برب الحق برب الناس برب الحق تكي والفرق بينما أما أبند أبن بانشي تكانين سو دومين دنيا ما سأليني سيدة سيدي أبند أبن بانشي أن الأولى استعاذة من شرور من الشرور المدرة fil abdani wato ta farko bi rabbil falaki neman tsari ne daga sharurruka masu cutan mutum ga jikinsa wa hadhihi min ash-shurur al-mudarra fil arwah wannan kuma ga ruhin sa wato mai bata abu mai bata mai imani walidhalika kanat al-isti'azatu fiha bi asma'illahi al-muta'addida don haka wato ga wannan sai aka nemi tsari da sunayen Allah daban-daban almulafata ila nas wanda yake an jingina an ce annas ilahin nas malikin nas kun gane ko min sharri shaytan an ka nemi tsari daga sharrin shaytan to ci gaba bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsari da ubangijin mutane wato rabb huwa man lahu mulkun duk wanda adda wani abu shi an rabbuhu kun gane ko mulkun riki wato shi adda wuyan abin shi adda ya mallake shi wa jalbil khairat kuma shine da ikon jawo abubuwa na alheri fa nasi huwa khaliqun saboda haka in an ce ubangijin mutane mai halitta su malikin wanda ya mallake su ko su bi zikirna an ce rabbin nasi an ambace su ba ce eh, rabbil khalaqi ba tashrifan lahum don a daukaka su dan an ce bawan sarki ne sai ya ƙara daukaka wai na ganin shi eh, kun gane ko wa munasabatun lil isti'azati min sharri um, waswasi fi suduri domin kuma don a nuna ubangijin mutane domin cikin mutane akwai mai sa waswasi to ka nemi tsarin mai abin nan mai su gaggare shi ilahin nasu ملك الناس إله الناس kuma ina dai neman tsari ga malikin nasi wanda ya mallaki mutane ilahin nasu wanda yake shine abin bautawar mutane sifata ne malikin nasu da ilahin nasu au udifa ko an yi musu atafi bayan udifa wato an yi musu atafi na bayani wato kenan rabbin nasu malikin nasu ilahin nasu wa azhara al-mulafa ilayhi fihima ziyaratan lil bayan bai ce qul a'udhu bi rabbin nas malikihim wa ilahihim bai ce haka ba don a ƙara bayani li'annahu qad yuqalu yana yiwa wani Allah abin a ce ko li'annahu qad yuqalu li ghairi li ghairihi rabbun nas ko ka kauli ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi masu bauta ma wasu abin bautawa ka ko malaman su ko abin nan waliyan su suna bauta musu ne wa qad yuqalu lahu aidan malikun nas kuma yana yiwa wani wanda ba Allah ba ce malikun nas a ce ai sarki ne ko wa amma ilahun nasi in an ce ilahun nasi wannan fa khasul lahu ya banta ga Allah la shirkata fihi babu shirka gare shi faja al gayat in kun faja ila gayatan lil bayan saboda haka shi an na karshe ilahin nas wa fi dhalika taraqi min al-adna ila al-a'la kun ga an ka fara ta bi raddin nasi domin raddu mai reno sannan maliki wanda ya mallaka mai mallaka yayi mai reno to sannan wanda ake bauta yayi wanda mai mallaka kun gane ko shine taraqi min al-adna ila al-a'la Wannan baha bi sifati salasa sannan yayi tambihi da waɗannan sufofi ilah da malik da rabbi ala maratib ko ala marifatihim ma'rifati domin wato ga darajar mutum yadda yake fahimtar rabbu daban malik daban ilahu daban tun ga zai ga ilahu yahi malik malik yahi rabbu fa innahu yasdullu bin ni'am ko ala rabbih wato kenan ai an mutum na yin dalili da abin nan ni'imomi zuwa ga ubangijinsa ya bashi kaza sun mai taraka ya ina da ubangiji wanda ya bani lafiya ya yi min rai ya min kaza sannan ya taka daga nan ila an ya tahaqqaqa ihtiyajal kulli ilaihi wato kuma wanda ya mallake ni yayi min kaza yayi min kaza daga nan kuma wanda nake bauta ma wa ya'lamu annahu annahu al-malik san Allah shine ya mallaka ya mallake shi summa yasadullu bi sannan ya dilala da wannan ala annahu al-mustahiq lil ibada shi cancanta a bauta masa kun gane to ci gaba wannan al waswasil khannas